Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. A ina fatan kuna cikin jin daɗi da ƙoshin lafiya. mu da sake kasancewa cikin tashar mu mai albarka wato makarantar TV. YouTube channel tasha ce wanda aka ƙirƙiro ta musamman don ta karantar da al'umma. To a wannan tashar idan ka mai da hankali za ka koyi abubuwa da dama misali kai yanzu kana jin france kuma kana son ka koyi hausa ta nan ma za ka iya ka koyi hausa insha Allah kai kuma wanda kana jin hausa kana so ka koyi france ta nan ma za ka iya ka koyi france cikin yadda Allah sannan akwai wayansu wanda hausawa ne kuma inda suke kasashen faransiya ne sun yi karatu sosai amma rubutun hausa din yana kawo musu cikas ta nan ma za ka iya ka koyi rubutun hausa ko kuma mu ce baƙaƙen hausa ka yi ƙoƙari ka danna alamar subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa ta haka ne za ka fahimci meye tashanin take tafe da shi ko kuma miye amfanin wannan tashar sai ka danna alamar subscribe sannan ka ƙara danna kan ƙararrawa za ka fahimci komai allah ya sa mu gane za mu shiga cikin darasinmu kamar yadda muka saba a darasinmu na yau akwai wayansu ababe wanda ana saka su suna iya canja maka suna kuma a san kai din ne ake nufi wato ma'ana kamar lo la le lui le lo ana nufin kamar ko namiji ko abin da ake magana din gefen namiji kenan a faransa yana cewa masculine la kuma feminin tana nufin gefen mata le ta hada duka ta hada abu da yawa ko mata da maza ko mazar kadai ko matan kadai ko dai abu ne wanda sunan shi ya shafi sunan kaman zai zama kaman mace namiji le dai tana nunin abu da yawa lui tana nunin kaman shi layer kaman layer din an ware waɗansu wanda suna da dama kuma ana maganin kaman wannan abun ya shafe su shine layer lo la le lui layer to akwai amma wannan na ga sai wani darasi idan Allah ya kai mu akwai l l mai apostrophe akwai ababe guda shida wanda suna alfabe ɗin faransanci ana ce da su voyelle ba a saka musu la ko lo su directement suna aiki da l apostrophe akwai a cikinsu akwai o sannan akwai e akwai y insha za mu yi darasi a kai yanzu misali kamar nan t t mun sani ana magana da wani kana magana da wani kenan ti ko ne monami bala tu ko ne monami bala question. tambaya ce kana tambayar wani tu connais mon bala ka san abokina bala bala c'était de bala sunan mutum ne tu connais bala oui je le connais. On n'a pas de besoin d'utiliser Bala ici. L'eau, ça remplace le nom de Bala. Je n'ai pas besoin de répéter oui, je, je connais, je connais Bala. Non. Directement, oui, je le connais. Ici, ça remplace le nom de Bala. Tambaya ce kaman tu connais, connais wannan kaman sani. Ka san mon ami Bala, ka abokina Bala? Oui, je le connais. Eh, na san shi. non, wannan lo ta canza sunan bala ba a buƙatar za ka ce eh bala na san shi a'a in ka ce lo je le connais shikenan kai inda kana magana ma ka san cewa akan bala ne kake magana sannan shi kuma wanda kana bashi amsa ya san cewa akan bala ne kake magana Non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Ba Abakar Kasa, a'a bala ban san shi ba. Ba kana cewa c'est déjà connu, on a déjà connu sur le nom de bala ou sur les bala que tu parles. Tu connais mon ami Bala Oui, je le connais. Si tu ne le connais pas, non, je ne le connais pas. Non, je ne le connais pas. Connais. I, ça devient comme euh, a da E za su dawo za su zama kaman e wannan ɗin idan kaman ita kaɗai ne a da E za su dawo idan ka gansu ka su zama wannan connais. Non, je ne le connais pas. On va répéter en Il y a les sons qui sont déjà en niveau de français et blanc prendre de langue Hausa. Comme ici, on a déjà expliqué en français, on a traduit en Hausa, mais on va revenir sur les mots en Hausa. Kasan abokina bala. Tu connais mon ami Bala Ka san abokina Bala Eh oui, eh oui. Na san shi, je le connais. Na san shi, je le connais. Non, je ne le connais pas. Ah ban san shi Non, je ne le connais pas. ah, non, ban san Je ne le connais pas. L'eau, la, les, Louis Lair yau mun yi amfani da lo insha Allahu za mu mai da hankali akan waɗannan darasin mu na gaba don suna da matuƙar amfani kuma suna sa faransai ɗinka ya yi ƙarfi Tikone Monami bala Oui, je le connais. Ici, comme le nom de Bala, mais on a mis le. C'est déjà, on connaît sur le Bala qu'on parle. Non, je ne le connais pas. Kassan abokina Bala et na ah A. non je ne le connais pas on va arrêter ici jusqu'à on devient le prochain cours que la paix de Dieu soit avec nous nous tous je vous remercie et encore je vous remercie les abonnés de cette chaîne et ceux qui sont viendront à derrière nous. muna miƙa godiyarmu sosai a gare ku subscriben wannan tashar da wanda suke ciki da wanda allah zai kawo mana su a baya muna mika godiya a gare ku sosai to a karatu akwai abubuwa da yawa akwai grammar akwai conjugaison akwai vocabulary akwai verbe da sauransu dai da muka sani suna da dama to in muka ce kowane ne za mu sa mai lamba wannan shine darasi na kaza zai mana ko za mu ce zai dagula mana lissafi shine muka yanka shawara duk darasin da muka yi sai mu sa mai lamba kaman wancan bidiyon da muka lura mun sa mai darasi na 41 to za mu ci gaba da duk darasin da muka lura za mu ce darasi na 42 43 44 za mu ɗauki dai bidiyo ɗaya a matsayin darasi kawai ba lallai sai mun sa wannan darasin exercise ko kuma a darasin vocabulary ko kuma conjugation ba da fatan an fahimta wato duk bidiyo za mu sa mishi kaman ne zaman darasi yanzu mun sa darasi na arba'in wannan na arba'in da biyu za mu gwada tafiya haka mu gani insha Allah allah ya shige mana gaba allah ya sa wannan tashar ta amfani al'umma da ɗaukaka muna godiya sosai sannan kada manta da alamar like don dama kana ciki to idan kai sabo ne sai kai kokari ka hada da subscribe muna godiya sosai sai wani darasi